gano wannan shi annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ya samu matsala da mahaifin shi akan mahaifin yana son lallai ilalla annabi Ibrahim sai ya shirka na barko bai shirkan ba na biyu bai ci mutuncin mahaifin ba sai ce salamun alaik kajin da yake salamun alaik sa'astagfiru laka rabbi gafaran ubangiji na ba dare ba rana zan ta nema ma ita innahu kana bi hafiya to jama'a ku kalli wannan shirin na annabin Allah annabi Ibrahim Allah madaukin sarki ce yana daga cikin bayi wanda yake wanda ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah innahu awwab to wattabi sabila man anaba ilai shi annabi ibrahim da yake ya tara kayan shi ya maida ma Allah to mu mu bi tafarkin yanda ya mu'amalanci shi mahaifin a yau za ga mahaifi ba ya umarce ka da yin shirka ne ko bid'a ko ɗaya daga cikin saban Allah ba amma sai ka ga 'ya'ya sun isi ma iyayensu biyayya sun isi ma iyayensu ɗa'a suna yin abubuwan da ya saba dokan Allah wallahi ba za ku gama da duniya lafiya ba mun gano wannan da kyau ko kowa yi nazari daga ran da ka kuskura mahaifinka ko mahaifiyarka sau koma ga Allah ba kai masu biyayya da kyautatawan da kai a ran ka ji cewa kyautata wannan ya kai ba kuma Allah maɗaukin sarki a skelin awon bai auna cewa wannan kyautatawan ya kai ba Wallahi ba za ka samu rahamar Allah ba ta ka san wannan iyaye ba abun wasa ba ne kuma kar ka sake duk wani abu na yaudara ko wani abu na haramun ko na cuta ko na rashin gaskiya ka ɗiba ka je kai mai iyayenka su ci kar ka sake kai wannan babu cin amanan da ya kai ga haka sau da idan ka kai musu dukiyan haramun suka ci da nufin wai kana son kai ka kyautata musu ka jefa rayuwarsu a cikin haɗari bayan su sun kawo ka duniya don ka samu gafara da rahamar Allah kun gano wannan da kyau ko jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu wannan aya ita ce ta sha hudu da kuma ta sha biyar a cikin suratul luqman mala yace walakin laysa ma'ana zalika annaha tankhaliu ta'ata waliyil amri kuma a lokacin da shugaba ya umarce ka da ka saba ma Allah madaukakin sarki akan wannan abin ne ba za ka yi mai ɗa'a ba to kuma ba baka cewa cin da ya yi umarni da a saba ma Allah to ba ni ba mai biyayya iza a mara bi ma'asiya cin da ya yi umarni da saban Allah to maganin yi mai ɗa'a yau da gobe da jibi kuma ta ƙare lakin layo ta'o fi hazihil ma'asiya akan ita wannan laifin ce ba za a yi mai ɗa'a ba wa tabqa ta'atuhu fi ma laisa bi ma'asiya da'a da biyayya za a ci gaba da mai ga umarnin da zai yi nan gaba gobe da jibi da gata ga abin da yake ba saban Allah bane amma shugaba yayi kuskure ɗaya yan ƙasa su ta hayaniya sauran umarnin da zai biyo baya a ce ai cin da ya kaza mu ba za mu ƙara mai ɗa'a ba wannan boko haram kenan khawarijinci kenan ba a yi ma shugaba ta waye don kuskure kwaya ɗaya ko sun kai miliyan ɗaya ne a abin da yake kuskure ba za a yi mai ɗa'a ba amma a sauran abin da ba kuskuren ba dole ne a yi mai ɗa'a jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa wajibi ne mutane su je su cajin batirin imaninsu addini ba kayanka ka bane kayan allah ne an gane ba ra'ayi ne da tunani da abin da ka tsara ma kanka wai shi ne kake son za ka yi ba shi ne za a gudanar cikin addinin Allah sai abin da shi Allah yake so Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake cewa haza ma'ana annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi wannan shine tsantsar ma'anar faɗin annabi da ya ce babu ɗa'a ga abokin halitta cikin saɓa ma mahalici fala yuqal inna allaha amara bi ta'ati wilatil umuri ba za kuma a ce allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a yi ɗa'a ga shugabanni ba wa amara walidai walidai ne kuma ya yi umarni da ɗa'a ga iyaye biyu fi kulli shay'in ga komi ba na ƙulu na'am za mu iya cewa e allahu amara bi ta'ati wilatil umuri bil ma'arufi allah ya yi umarni za a yi mashuwa gabanni ɗa'a ne ga abin da yake al ma'aruf ne wa amara bi birril walidaini kuma ya yi umarni da ya yi ma iyaye bibiyayya biyayya lakin bil ma'arufi shi ma wannan da kyautatawa la fi lahi subhanahu wa ta'ala ba cikin abin da yake saba ma umarnin Allah ba kun gano wannan da kyau ko duk abin da yake saba ma umarnin Allah ne ba za a mu kowaye da'a ba amma abin da yake ba saba umarnin Allah ba ko kana so ko ba ka so shugabanka yayi umarni wajibi ne ke mai cikakkiyar da'a akan wannan umarni da ya maka ƙauluhu wala yashhadu ala ahadin wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi amal khairin wala sharrin mala ya mu ahli sunna waljama'a jama'a ba ma ba da shaidan cewa wane ɗan aljanna ne sannan ba ma ba da shaidan cewa aikin da wane ya yi to wannan aikin karɓaɓɓe ne ai ya samu tikitin aljanna ba ma ma'alla wannan karambanin sannan idan mutum ya aikata aikin banza ba ma cewa wannan ya zan ɗan banza saboda haka aljanna wuta ta tabbata gare shi mu ahalus sunna wal jama'a ba ma yin wannan kenan kun fahimci wannan waje maganganu ne guda uku ba ma cewa wani ɗan aljanna ne kai tsaye sai fa in annabi ne ya gaya mana sai dai mu ce muna mawana fata muna sa rai muna mai addu'a Allah ya sa ya samu shahada kuma Allah ya hada shi da annabi fi adi sidikin inda malikin muqtadir amma ba mu yanke ma wani cewa dan aljanna ne sannan wani ba zai yi aiki ba mu ce wannan ya dace aljannar raba-raba ba ma wannan mun gane misali da mace za ta zo haihuwa ta mutu a wannan naƙudar ba ma cewa 'yar aljanna ce sai dai muna sa ran ta samu darajan mutuwan shahada dole sai mun ce muna sa ran da mutum tuberculosis zai kashe shi sai mu ce muna sa rai da za a kashe mutum sai mu ce muna sa mai rai jama'a mun gano wannan da kyau ku saboda baka san alakan wannan mutumin da mahalicin shi ba kai zahirin ka gani to haka da mutum zai zama mai sabon Allah ne mai kangare ma Allah ne na yin abubuwan da Allah ne ya hana baya so kun gane wajibi ne a nan mu ba za mu zarbabi mu ce wannan ya tabbata ɗan wuta ba ba ma haka ina fatan mun gane don ba mu san da me zai cika ba amma yin annabi ya ce wana ɗan wuta ne ko ƙur'ani ya ce wana ɗan wuta ne to gaba gaɗi dangas za mu ce wannan ɗan wuta ne kamar fir'auna kaman shaiɗan mun gano wannan da kyau ko da sauran takadare ire-irensu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi ne ce wala yushhadu wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi amala khairin wala sharrin hazihi mas'alatu shahada bil jannati aw nari lil Malam mala yace wannan yana da alaƙa ga shaidawa cewa wani ya samu aljanna ko wuta ga wani ayyanannen mutum mu ba ma haka an gane wannan wannan bai daga cikin aƙidar mu mu ahlus sunna wal jamaa da muke bin ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai mala ya ce fala ya shahadu limu ayyan bi jannatin wala ya shahadu lahu binarin ba mu ayyana wani nan mutum mai mai shaidan aljanna ko wuta illa bi dalilin min alkitabi wa sunna sai in muna da dalili karara da ta zo cikin alkur'ani da sunna amma mallam ya dulla dalilun ala annahu min ahalil janna duk wanda dalili karar bai zo cewa ɗan aljanna ba ne hatta walau kana salihan mu'minan komin nagartan shi duk ƙarfin imanin shi ba mu yanke kai tsaye mu ce wana ɗan aljanna ne duk ko wace irin mutuwa da ya yi sai dai mu ce muna sa ran jama'a mun gano wannan da kyau ko muna fata li'annana malam fauzan ya ce domin mu la nadari ma ya lahu mu ba mu san da mai allah maraukin sarki zai cika mashi ba kun gane shi yasa ke jin mu duk malamanmu ba ma zarbabi sai mu ce muna sa ran malam ja'afar da malam albani sun yi mutuwan shahada kun gano wannan da kyau ku muna sa rai mu ba 'yan bida'a ba ne mu ce wane shahidi wance shahidiya ba ma wannan wannan da'abul mubtadi'a ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waka zalikal asi mala ya ce haka mai saɓo awil kafir ko kafiri aw wala najzumu lahu min ahalin nari ba mu cewa wane ɗan wuta ne duk saban shi kamar yadda ne magana a karatun da ya gabata masu cewa wai jazaman zaman karuwa a wuta wai wa ya sanar da kai mun gano wannan da kyau ku ba wanda ya sanar da kai mai yi wannan karambanin da kake kai saka ka wutar ba mu haka mu ba a mu ba ne karo tana karuwanci muna sa ran allah shirye da ita ta daina ba da ya ce li annahu qaryatu mai yiwa wannan bawa zai iya tuba wa na hannu lanadari mu ba mu sani ba yanzu misali kamar yadda na buga misali a karatun da ya gabata sarki najashi ai da annabi bai sanar da mutuwan shi ya mai sallah ba duk wanda ya san najashi don ya ga an mai bikin gidan arna to ai zai iya cewa mai jashi ya da kafiri ko ba ka yake yi ba ba ka shaida wannan ina matashin nan da annabi ya je gaishe shi ba yahudan nan wanda ya san shi ɗazu a ba yahuda ya san shi a yanzu kuma musulmi ne ya mutu kuma jama'a mun gano wannan da ke ko shi sa ba ka yankewa ka ce na kaza ne sai in kana da dalili karara qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna ahadakum ya amalu bi amali ahlil jannati domin ɗaya daga cikin ku zai zo yana aikata ayyukan aljanna fala ya, kunu bai huwa bai na bainaha illa zira'un zai zama in bai sa'a ba abin da zai zama tazaran shi da ita wannan aljanna bai wuce zira'i ɗaya ba Ma'ana ɗan taƙi kaɗan ajalin shi zai sauka fayyas biko alaihil kitab kawai sai ya samu talalabuwa da zamiyar kafa kawai sai ya kauce faye amalu bi amali ahalin nari sai koma ya aikata ayyukan yan wuta faya da hulaha sai ya shige ta a shekaran da ya wuce ko shekara biyu ko uku kai ka san wane mutumin kirki ne wanda yake kan addini haka to wannan shekara ko shekarun da suka biyo baya kuma sai ya sauka kan tsarin addinin ba baka zani ba ko kuma yana kan addini na kwarai sai canza sheƙa ya kama shiririta ana nan sai ajalin shi ya sauka akan wannan ɗarkaniyar an gano wannan da kyau kuma ba abin da zai hana shiga wutan nan an fahimci wannan da kyau ko sai annabi cewa inna ahadakum lalle ɗaya daga cikinku layya amala bi amali ahalin nari layya amalu bi amali ahalin nari zai zo yana aikata ayyukan 'yan wuta hatta ma ya kono huwa wa bainaha illa zira'un sai ya zama abin da ya rage mai da shiga wutan nan ɗan taƙi ne fayasbiqu alaihi alkitab sai kwatsam sai Allah maɗaukin sarki ya mai gamdakatar faya amalu bi amali ahalil jannati sai koma aikata ayyukan 'yan aljanna hulaha sai kuma ya shige aljannan nan mun gano wannan da kyau ko sai malam fauzan ya ce al'amalu bi khawatim su ayyuka ana lissafa su da ƙididdige su ne da me mutum ya cika mun gano wannan me ƙarshenka shi ne abin da yake lissafawa Malam ya ce wal khawatim la ya amaluha illallah la ya alamu alamuha illallah shi ko abin da mutum ya cika da shi ba wanda ya san wannan abin sai Allah allamul guyub subhanahu wa ta'ala shine masanin fai da ɓoye lakinnana na khafu ala ahalil ma'asi sai dai mu muna bayyana irin tsoron da muke da ga waɗanda suke aikata ayyukan laifi cewa lalle in ba su ba sun bari ba to matsala na tafe muna ji masu wannan tsoron wa narju li ahli ta'at sannan muna fata ga waɗanda ke aikata ayyukan ta'a wala najzamu wannan kuma ba ma cewa kai tsaye sai dai muna fata bal narju lil muti'ina wala najzamu ba muna fata ga masu ɗa'a ga Allah ba mu yankewa mu ce kai tsaye wani khafa alal usati muna jin tsoro ga masu aikata zunubai wala na zamu ba mu cewa lallai cin da wance kowa ne suna aikata sabo to ‘yan wuta ne haza bin nisbatin lilmu ayyinina wannan fa in ya shafi ɗaya ɗakun jama'a ba mu ayyanawa kun gano wannan da kyau ku? ba ma cewa wance kowa ne mu ba ma wannan sam ballantana har mu ce wane jinin shi ya halatta kun gano wannan har mu ce wane shi kaza ne mu ba ma haka ƙidan mu sam mala ya ce amma bin nisbati lil umumi amma dangane da a mai magana fa najzimu anna ahlal iman min ahlal janna anan muna faɗin cewa duk wani wanda yake da imani ya tsara imanin bai gurɓata shi ya bata shi ba to wannan ɗan aljanna ne jama'a mun gano wannan sannan wa najzamu annal kuffar min ahalin nar sannan muna yankewa kai tsaye kafirai 'yan wuta ne amma ba ma cewa kafiri wani قال الله ta'ala finnari. Allah madaukin sarki ya faɗa dangane da wuta ya ce o iddat lil kafirina ita an tanade ta an tattale ta dan kafirai ne aya ta 131 cikin suratu ali imran wa qala fil jannati dangane da aljanna kuma ya ce o iddat lil muttaqina Allah madaukin sarki ya tattale ta dan masu tsoron shi ne aya ta 133 cikin surata ali imran mala ce haza min haisil umumi wannan fa idan aka tafi da umumiyar zance kenan amma min haisil afrad amma keɓance ɗaya-ɗayan al'umma wal mu'ayyinuna a ayyana wane fa haza yi wakkalu ilallahi subhanahu wa ta'ala wannan ana wakilta wannan al'amari ne zuwa ga Allah kaɗai ba wanda zai shiga wannan fage karambani in ko ka shiga kai karambani to ka shiga uku mahala ya ce na sai dai mu na ta'amalu ma'ahum fi ma ya zaharu mu muna mu'amala da mutane ne cikin abin da ya bayyana mana na ta'amalu ma'a ahalar fi ma ya zaharu. waɗanda suke aikata ayyukan kirki muna mu'amalantar su da kirkin da ya bayyana mana nasu wani ta'amalu ma a halin ma'asi su ko masu aikata saɓo muna mu'amala da su fi ma ya lana cikin abin da ya bayyana mana na hukuma ala zahiri fakat mu muna hukunci ne da zahiri ukilna bizawahir wallahu ya yatawalla sara'ir mu an wakilta mu zahiri ne sirrin al'amura fa wannan na Allah ne mala ya ce la masiri mu ba ma magana ga makoman al'umma wal'aƙiba da cewa ƙarshen mutum kaza ne fahazihi biyadillahi subhanahu wa ta'ala wannan yana hannun Allah ne shi kaɗai jama'a mun gano wannan da kyau ko? al'imamul barbahari allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ce warrajimu haƙƙun rajamu gaskiya ne ma ma'anar rajimu rajimu shine jefi mazinaci ya daga cin aƙidan mu'tazila suna cewa cin da babu ayar rajamu a cikin alkur'ani su ba su yadda da rajamu ba duk wanda ya zina mai aure ne ko mara aure za su yi mai bulala ɗari ne kadai su gane shi maganan ɗaurin shekara ɗaya ma ba sa yi sau da so sun kafirce ma sunnar annabi mun gane to sun ce ma ba su yadda da rajamu ba <clears throat> an gane haka khawarij ba su yadda da mu ba amma sun yadda da kesa shi ko Allah madaukin sarki ya san akwai takobi ya san akwai kori da baka ya san akwai mashi kuma duk annabi ya san da su bai ce a jefi wani ko a harbi wani da su ko a sara kanshi ba rajamu rajamu za a yi da duwatsu jama'a mun gano wannan ai ta jifa ai ta jifa ai ta jifa har wanda yake jifa ya mutu an gane in kuna jifan shi sai ya samu filin Allah ya rare a guje mun gano wannan da kyau ko shikenan ya tsira ba cewa a samu wani mai gudun tsiya daga kasan Kenya ya bi shi a guje sai ya kamo shi ba a haka in ya tsere sai ya kyale shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ba a tsara mutum a daki ana jifan shi kuma ba a cewa ya fara guduwa kyale shi a yana gudun kuna gudun in ya falle fi ku gudu ko sai ku kyale shi yaje can ya tuba an gane wannan da kyau ku in kuma an tsara wasu na can wasu na nan wasu na ana jifan duk za a iya yi yadda ba zai gudu ba amma waɗanda za a tara suna jifan ku baka taɓa jin labarin wani ana jifan shi ya gudu ba kuma ba a zuwa ana jifan shi tashi zai tsere wani falle shi ba a yi saboda ba wanda ya ce ka sa mai kafa dutse aka ce ba wanda ya ce ka sa kori da baka ai gwafa ka harbe shi shi ba wanda ya sa ka hannu ne mun gano wannan da kyau ku duk wani abin ɗaya eh? a rukime wace a ɗaure shi ba wanda ya ce a ɗaure mutum ba wanda ya ce sakin shi za a yi don ma'iz sanda aka fara jifan shi ayya ya kutto zai zo jan annaba suka tare suka mammake shi annabi ce don me da ko ga ya kutto ba kyale shi ba an kano nan da kyau ku za ka yi mamakin mala ya kawo maganar rajima a nan sau da ƙida ce an samu wasu kangarrun bayi sunansu motazila an gane ba su yadda da wannan ba mai yiwa za ka je ka samu wani ba mota zile yana tabbatar da wannan mota zilanci aji aji ne a cikin mota zila akwai waɗanda ba su yadda da kaba hujja da hadisin annabi ba kwata-kwata akwai wanda sun yadda da hadisin magana ba su yadda da na aiki ba akwai waɗanda suka yadda da na aiki ba su yadda da na magana ba sun karkasu ne akwai wanda sun yadda da hadisan duka amma ba su yadda da azaban kabari ba ba sai da shigan aljani jikin mutum ba ba sai da ana magana da aljani ba a idan gida gida kashi kashi take an gano wannan da ke ku shi yasa ka je karanta littafin al-milal fil milal al-milalu fil nihal wal ahwa'i wal nihal kama kana al-imam ibn hazmin az-zahiri mala ya ce wa rajimu haƙƙun rajimu gaskiya ne a sharhu malam fauza ne ce ga sharhi allahu subhanahu harrama ashiya'a haƙiƙa allah madaukin sarki ya haramta wasu al'amara fil a don dangane da mutuncin al'umma wa fil mu'amalati haka cikin mu'amaloli ne yau da kullum akwai abubuwan da allah madaukin sarki ya haramta su mala ya ce wa gairu zalika da wasu abubuwan ma daban wa hazihil muharramat su waɗannan abubuwan da allah madaukin sarki ya haramta tan kasmu ila a kasamin sun kaso kashe-kashe muharramatun kaba'irun akwai muharramai waɗanda suke kabirai ne sannan muharramatun saga'ir akwai kuma abubuwan da suke haramun ne amma 'yan ƙanana ne mala ya ce sun mahiya min haisul uquba alamanir takabaha tanqasmu ila salasati aqsamin mala ya ce dangane da su waɗannan laifuffuka akan abin da ya shafe wanda ya aikata su akan ukuban da za a yi mai to sun kasu gida uku alkismul awwal kashi na farko muharramatun wada Allahu laha uqubatun muhaddada akwai abubuwan da Allah madaukin sarki ya haramta sai ya sanya masu uquba na musamman wa hiya ma tusamma bil hududi sune wanda ake ce ma haddi summiyar hududan an kira su da hudud ne min al haddi daga haddi wa huwal man'u an hana ka da ka haura to haddi ya hau kanka لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي ما ليش domin ودنن عقوبوبي suna hana mutum ya afka ma su waɗannan laifuffukan an gano wannan da kyau ko misalin waɗanda suke da haddi kamar zina kamar shan giya kamar ƙazafi kamar luwaɗi mun gano wannan da kyau ko da sata da kisan kai kun ga waɗannan suna da me suna da haddi mu'ayyan sai kuma fashi da makami sai ta'addanci sai tawaye ma gwamnati duk wannan suna da haddi alƙismu tsani ma'ala ce ƙismi na biyu muharramatun lam ya da'illahu laha hududan akwai abubuwan da suke na haramun ne da allah maɗaukin sarki bai aza masa haddi ba walakin ha ta'azirun sai dai akwai ta'aziri horo na musamman da za a yi mai yin su wa huwa maukulun ilal ishtihadi waliyil amri wannan an danka a hannun shugaba ya kalli bima ya raho radi'an anha me zai yi da zai zama tsawa da zai tun tunkuɗe ya hana mutane aiwatar da wannan abin da ba daidan ba wa huwa ma yusamma bit ta'aziri shine abin da ake kira da ta'azir wa huwa ta'adib shine ladabtar da mutum mun gano wannan akwai laifuffuka na wauta na shirme da mutane suke yi shugaba dole ya san ya samar da abin da zai na ladabtar da mutane don kamata ya zama akwai bulala na zana kawai marasa jin magana marasa tsari marasa kan gado duk irin wannan an ba shugaba daman wannan sai dai in duka ne na bulala bai halatta ya wuce bulala goma ba an gane in ya kai arba'in ya kai haddin shan giya wanda ya wannan ya shiga bala'i mun gane saboda ya kwaikwayi haddin allah in ya kai bulala ɗari wanda ya yi shi ya shiga musiba saboda ya kwaikwayi haddin allah jama'a mun gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya samu dace to shi ne sai mala yake cewa a wasalis wal ismu salis kashi na uku malam ya kunfi yi haddun akwai abin da bai da haddi wala ta'azirun kuma bai da ta'aziri kuma minal muharramat shi ma haramta wa inna ma fihi wa idun sai dai yana da alkawarin azabar Allah a lahira ga wanda ya mutu bai tuba ba wa ghadabun da fushi na Allah madaukakin sarki wa la'anatun ko la'ana wa narun kuma akwai wuta ga wanda yake wannan ya mutu bai tuba ba wa ghairu zalika min anwa'il wa'idi da kuma nau'ukan wa'idi iri ira ce Allah ba zai magana da mutum ba Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba ka akalin riba ba da ce kamar cin riba ba wanda ya ce don mutum ya cin riba ga hukuncin da za ka yi mashi walƙimar da caca ko karta ludo ko ƙwado, da duk waɗannan abubuwan da ake yin su na wasanni da caca-caca a cikinsu laifuffuka ne amma ba su da haddi ko ta'aziri ma babu an gano wannan da kyau ku wannan kes ɗin na Allah ne wai za ku a jijiki da ya ce wa gairu zalik da wasu abubuwa da yau daban waɗanda ba waɗannan ba haza fihi wa idun shadidun a cikin wannan akwai wa idi mai tsanani yardi'u man a man fi kalbihi imanun duk wanda zuciyar shi akwai imani to zai tsoraci wannan wa man kana lahu fi imanun duk wanda a zuciyar shi akwai imani au kana da'iful iman ko yana da raunin imani fa inna amamahu hisaban wa wa aqwa wa aqaban fil akhirah wa iqaban fil akhirah mala yace akwai azaba wa iqaban da kuma iqa uquba fil akhirah fallahu Jallawa'ala, wa ala harrama hazil muharramat domin Allah madaukin sarki ya bi duk waɗannan haramtattun abubuwa ya hana su qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace inna Allah farada fara'ida Allah madaukin sarki ya farlanta farallai fala tudayyuha kakkuto zata waharrama wa harrama ashiya'a akwai abubuwan da Allah ya haramta falatan take ko falatan tahi koha kakku sake ku keta su wasa kata an ashiya'a akwai abubuwan da Allah ya shiru bai ce komai a kansu ba rahmatan bikum dan jin tausayin ku ne ghayra nisyan ba ya manta ba fala tasalu anha kakku tambaya la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu wa min hudud daga cikin waɗannan haddodi da Allah madaukin sarki ya gindaya akwai haddu zina wa zina min fi'il fahisha zina tana daga cikin aikin alfasha fi farjin la yahillu lahu shine mutum ya sadu da farjin da bai halatta mashi ba haza huwa zina wannan shine zina fi'ilul fahisha fil farjil lati harrama Allahu illa bil aqdi kada wanda ya sake ya sadu da goni farji sai an kulla aure bil aqdi shar'i sahih kulla aure na shari'a kuma ingantacce qala ta'ala Allah maɗaukin sarki yace wallazina hum li furujihim hafizun su ne waɗanda suke tsare farjojinsu illa ala jihim sai ga matayensu na aure au ma malakat aimanuhum ko wanda damansu ya mallaka fa innahum ghayru malumina su waɗannan ba sa cikin zargi faman iftaga wara a zalika duk wanda ya je ya daduro kuwa fa ulaika humul aduna waɗannan su ne ‘yan adawan Allah aya ta 29 zuwa ta talatin da ɗaya cikin sotul ma'arij ai mutajawizuna wanda sun ƙetare minal halali sun bar halal ilal harami sun afka ma haram man waƙa fi zina fa huwa ala kismaini mala ya ce to duk wanda ya je ya sana'an zina ya afka ya zina to sun kasu gida biyu ne su mazinata imma an ya kuna bikiran ko dai ya kasance saurayi ne lam yasbiq lahu an lahu anna wada mar'atihi fi nikahin sahihin ya iffuhu bai aure ba ballantana a ce ya sadu da matan shi aure na sahihin aure wanda zai kamar da shi ya zama muhusini fahaza huwal bikir wannan shine saurayi wa haza uqubatuhu hukuban irin wannan takadari an yujla da mi'atu jalda shi ne za a mai bulala ɗari duk saurayin da bai taɓa yin aure ba da wanda ya aure amma bai sadu da matan bayan auren ba sai zina to wannan za a yi mai bulala ɗari ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da maznaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jalda Allah ya ce kowanne daga cikinsu a yi mai bulala ɗari wala ta huzkun ma ra'afa kakku kuskura ku tausaya musu mun gano wannan da kyau ko kakku ji tausayinsu sam fi dinillah cikin abin da ya shafi haddin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir muddin dai kun yi imani da Allah da kuma rana na ƙarshe wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minina a samu wasu gayya wasu kaso wasu al'umma daga cikin mu'minai sahalacci sanda za a yi gangamin yi masa azaba wannan ita ce aya ta biyu cikin sotun nuri waje a fi sunnati sahiha ya zo a cikin sunna ingantacciya annahu yugharrabu wanda aka yi bulala ɗari na zina ko aka yi mata bulala ɗari na zina to za a ɓoye su ya'ani yub'adu anil balad za a bar za a raba su da gari allazi marasa alfahita fihi wanda ya wannan iskanci a ciki ila baladin akhar a kai su wani gari limuddat amin na tsawon shekara guda an gane to amma yanzu idan ka ɗauke mutum yanzu a nan Zariya ka kai shi kaduna sai ya ci gaba da rajistan iskancin shi in ga kai shi kano in ga kai shi katsina in ga kai shi sokoto in ga kai shi ko ina ka kai shi yanzu duniyan ta zama wani ɗan ƙaramin ƙauye sai ka zuba matsiyaci a gidan yara kawai jama'a mun gano wannan da kyau ko ya can ya zauna iskancin a can in zai yiwu sai ya shekara ɗaure shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce bikru bil bikri jildun idan saurayi zina ko budurwa ta zina bulala ɗari jildun mi'a bulala ɗari za a yi masu wata garibu amin da ɗaurin shekara guda fasabata ta garibu bi sunna ɗaurin shekara ɗaya ya tabbata ne a cikin sunna ammal jildu fa Sabitin Bilkur'ani bil bulala ɗari kuwa wannan abu ne wanda ya tabbata cikin Alƙur'ani? wa qad ajma al ulama alal jildi duk malamai sun hada kan wannan bulala ɗarin wa jumhuruhum aidan ala tagribi haza fil haddil bikir ɗaurin shekara ɗaya kuma mafi yawancin malamai sun ba da fatawa kan shi wannan kuma dangane da abin da ya shafi saurayi da budurwa ne wanda suka taɓa yin zina amma sayyib dangane da abin da ya shafi a sayi bukuwa. wanda ya taɓa aure wa huwa alladhi an wata amra'atahu fi nikahin sahihin shine wanda ya taɓa saduwa da matan shi a ingantaccen aure mala ya ce wa arafa qadar al wa hurmat al'arade Fahaza haza yurjamu bil hijara dan duk wanda yake eh, taba aure ya san darajar mutunci ya san alfarman mutunci ya tsallaka ya keta wannan mutuncin to bai halatta ya ci gaba da rayuwa a duniya ba yurjamu bil hijara wannan za a jefe shi da dutse hatta ya mutu ai ta kwala mai yana jin zafin yanzu wannan jifan da ake ma mazinaci zafin da yake ji daga wannan dutsen zuwa wannan dutsen ya gane martaba da darajar mutunci kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku har ya mutu mala ya ce wa haza sabitin bil qur'ani wannan ya tabbata cin alqur'ani allazi nusakha lafzuhu wa baqiya hukmuhu wanda an shafa lafazin amma hukuncin na nan kama ƙala umar radiyallahu anhu kama yadda umar ya faɗa ala mimbarin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kan mimbarin annabi ya ce nazalat ayatun rajimi ayan jefe maznaci da ya taba aure ta tabbata cikin alkur'ani allah ne ya saukar da ita fawa'ainaha muka kiyaye ta wa hafiznaha muka haddace ta ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزم النبي يا جيبي مزناتا وأخشى إن طال بالناس زمان عمر يتشي منا جنس أوران kada zamani yi ma mutane tsawo an ya ƙolo su komo suna cewa ma na ji don rajima fi kitabin lahi mu ba mu ga inda aka ce a jefa mazinaci ko mazinaciya cikin littafin Allah ba ala umar ya ce ku saurara innahu fi kitabillah yana cikin littafin Allah yushiru ila qaulihi ta'ala yana ishara zuwa ga fadin Allah maɗaukin sarki da yake cewa washehu washeikhatu wacce ta taba aure da wanda ya taba yin aure iza zanaya muddin suka yi zina farjumuhuma albatta ku jefe su har su mutu nakalan min Allah wannan ukuba ne daga Allah wallahu azizun hakim Allah madaukin sarki mabuwayi ne ko mai hikima ne haza qur'anun mala yace wannan qur'ani ne nusikha lafzuhu wanda an shafa lafazin wa baqiya hukumuhu amma hukuncin na nan warajama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya jefe maznata a zamanin shi wa amara bin rajimi kuma ya umarni da rajamu wa ajma'al muslimuna ala zalika kuma musulmi sun hada kan haka walam yukhalifu fihi illa ahlul bid'a ba waɗanda suka saba ma wannan aƙida sai yan bid'a allazina la yu'taddu bi khilafihim wanda dan sun saba abin da yake tabbatacce a addini ba a sa su a wata tsiya kal khawarij mala ce kaman khawarijawa da sauran batattu yan uwansu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum